assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shi ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a muna cikin kitabul magazi hadisi na dubu hudu da ɗari uku da talatin da ɗaya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه يا بل لاباري ينا شوى قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم wasu mutane daga cikin ansar sun ce sun faɗi wannan magana ne lokacin da Allah ta'ala ya ba manzan Allah fai'a lokacin da Allah ya ba manzan Allah fai'u min amwali hawazi wato fai'un da manzan Allah ya samu daga cikin dukiyan hawa zinawa an gane ku? sai wasu mutane daga cikin ansa sai suka faɗi wata magana فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا المئة من الإبل sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama baiwa wasu mazaje almi'ata milal ibil raƙun ma ɗari annabi ya ba wasu mutane wanda wa'annan mutane ba ansar bane su wa'annan mutane sababbin musulunta ne daga cikin muhajirun sai manzon Allah ya to yana ta ba su raƙuma ɗari ɗari ba فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقال ناس من الانصار sai wasu mutane daga cikin ansar ba dukan zuba ne kenan sai suka cika Allah ya gafarta wa manzon Allah yubi quraishan waya turkuna yana ba quraishawa raƙuma ɗari ɗari mu ya ƙyale mu eh manzon Allah ya ba quraishawa raƙuma ɗari ɗari su quraishawan nan ma sababbin musulunta ba wai irin su Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ba wayanda wayannan sun dade a cikin musulunci sun yi gwagwarmaya ila in su aka ba za mu ce ba matsala amma wayannan mutane sababbin musulunta ne ba wani gwagwarmaya suka yi wa musulunci wani irin bakinta suka yi a wajen yaƙi wanda ba yi ba ya gafirin lahuli li rasulillah ku duba wannan ibara din idan kaga balarabe ya faɗi wannan magana akwai matsala Allah ya gafarta wa manzan Allah irin abinda manzan Allah ya yi akwai matsala a cikinsa na'am wasu yufuna takturu min dima'ihim eh, yubi quraishan wai, yurkuna zai ba quraishawa ra kuma dari dari mu ya kale mu alhali takubban mu suna diga daga cinenan su takubban suna diga daga suke nufi cewa har yanzu akwai quraishawa da basu musulunta ba wanda suna yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ansar din nan dai su ne suka yi tsayuwan daka wajen ganin sun ba manzan Allah kariya kuma sun tunkuɗe sharri daga wa'annan daga masu cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Kala na'am kala Anas sai Anas bin Malik al-Ansari yake fa hudditha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maqalatihim sai aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda suka faɗa sai ya Rasulullah a ɗauki mataki akwai wasu daga cikin ansar fa suna wani kus kus kus kus wannan kus kus din in aka yi shiru zai iya taruwa ya zama sharri ya rasulullah a ɗauki mataki a kira waɗannan mutane a gaya musu dalilin da ya sa aka ba waɗannan mutane raƙuma dari-dari. in ba haka ba kuwa shedan zai iya wasa da zukatansu kun idan har ba kira su ba shedan zai iya wasa da zukatansu to wannan kuma wani lokaci yakan zama kuskure ga wasu ɗalibai idan akwai wani shubha a cikin majalisi yana gudana ya zama an samu wasu ɗalibai suna yatsa wani shubha shubhan nan shin sawa'un gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai ka ga ɗalibai sun yi shiru ba za su faɗa ba domin a gyara wannan al'amari sai al'amari ya yi zafi ya yi tsanani sai wani ya ce ma wallahi ina ji shi ma abin da sa ban faɗa ba ina jin tsoro ka ake mun munafiki kamar abin da ya faru da Ramadan din nan kun ga abin da ya faru da Ramadan wallahi ni ma ina ta jin kuskus kus to ina ganin abin kaman jita ta ne sai da naji abin daga wajen mutane sun fi goma wai kuma ɗalibai suna kallo na ba a cikin ɗaliban da muke kusa da su wallahi babu wanda ya zo ya gaya mu sai da na ji labari a wuraren da na ji labari ba a wurin ɗalibai na kuka ba sai bayan na yi magana a cikin midiya wallahi dama malam duk mun ji wannan magana sai suka fara gaya mun ai sun ma rikici da wani ai sun ma rikici da wani akan wannan magana an ce lallai ina hasada ne da malam wani shi ya sanya na yi kaza na yi kaza na yi kaza ya ke to kenan da ban ji labarin ba haka za ku bari ai ka bata mun suna ai ta mun irin wannan ba karamin kuskure ba ne. yanzu da wayannan ansar din suna so abin ya zama matsala da sai su shiru ba za su gaya ma annabi ba har sai wayannan mutane shedan yayi wasa da su sun koma suna fada da musulunci sa'annan sai daga baya annabi ya sani sun ce wallahi ya rasulullahi mu ma mun sani wallahi mun yi shiru ne saboda tsoron kaza an gane irin wannan ba a yi shiru dole ne a faɗa don a yi magani shi shin da gaske ne malam irin wannan abin ya faru ce billahi lazi ni ban san da wannan magana ba to haka ake gudanar da al'amura ina ba san gane wannan kaga dai wa'annan ansar din suna tare da manzon Allah da zuciya ɗaya. wani ma da ya ji na yi magana a midiya daga cikin ɗalibai, me yasa ma aka gaya wa malam sai na ce wallahi a cikin kuma wanda ya gaya mu ma ba wanda ya gaya mu sai da Allah ta'ala ya ciyar da ni ta wurare daban-daban sa'an nan daga baya da na zo na tabbatar da shi sai na fito na yi magana ina fitowa yanzu billahi lazi isnadu ma ya kai ya kai wajen talatin cewa lalle wannan magana wani malami ya kitsa wa ɗaliban hamitin aka yi hamitin aka yi lalle ina cutar da wannan malamin kuma lalle ya kamata a jajanta masa a jajanta masa ake yi to kaga irin wannan abun da ba zan sani ba sai dai a kisan tsaye kisan mummuke sai in ga hatta ɗaliban da nake karantarwa suna kallo na a matsayin mutumin banza kun fahimta ko to lallai wani maganan wato gulma ne amma gulma mai kyau akwai gulma mai amfani gulma wanda za ka faɗa don a gyara wata maslaha yana da kyau amma wanda za ka faɗa don ka haɗa mutane rikici shi ne ba a su kun fahimci wannan ai sahabbai sun sha zuwa su gaya annabi in sun ga abdullahi bin ubay zai cutar da manzo Allah suna zuwa su yi bayani suna san gane to dukin wannan ya kamata a ringa bincikawa yanzu akwai wani ɗalibi ya fi shekara goma a wajena ashe wannan ɗalibi ɗan leƙen asiri ne sai da ya zamanto na gaba-gaba a cikin ɗalibai na kuma yana zuwa da wuri-wuri a cikin ɗalibai babu wanda yake riga zuwa da wuri karatun asuba yana zuwa da wuri karatun magariba da isha yana zuwa da wuri karatun majalisi da muke yi yana zuwa da wuri har ma wasu na ganin kamar shi ne daga cikin shi ne babban ɗalibi na ma kuma ina ganin mun yi karatu da shi karatun fiƙi tun daga indiya har zuwa Kasar. ashe wannan ɗalibi ɗan leken asiri ne to ban tashi sanin ɗan leken asiri ba ne sai da Allah ya taimake ni ya zamanto yana yi wa majalisi na dauki ɗaya yana yi wa majalisi na dauki ɗaya sai ya dauki ɗan ɗaya zai zo in ya ga ɗalibi ya zo sabo sai ce masa na san cewa kai sabo ne na san baka san malamai da yawa a Kaduna ba akwai malam wani bayan wannan malami akwai malam wani ya san fikihu sosai ta cije ne ka je wajen shiga yi karatu haka yi ta ɗauke min ɗalibai daga bayan sai ɗalibai na masu ikhlasi suka gano shi ta hanyar wa'annan ɗaliban da yake wa bayani sai suka ce mai ai wane ya ce musu akwai wani malami a je a yi karatu to saboda haka sai suka ce malam gafa abin da ke fitowa sai na zauna da wannan ɗalibin na kira shi na ce na ji labarin cewa ga abin da kake yi sai ce kwarai da gaske gaskiya ina yi sai to me yasa kake yi sai ce to ai na ga cewa shi ma malamin malamin salafiya ne sai na ce madalla wannan magana naka yayi daidai ni malamin menene yake malamin salafiya to ina so ni ma a matsayin na malamin salafiya ka ringa janyo mun ɗaliban wannan malami zuwa nan na ce babu adalci ka dinga janyo mun ɗaliban wannan malami zuwa nan ya ce insha Allah na ƙara kama shi kamu na biyu yana kallon majalisin yana nuna musu aika kaza kaza kaza sai na kira shi kira na biyu na ce ban hana ka ba ka faɗi a je a yi karatu a ko'ina ba amma dai kai ma ka ringa yin adalci ɗaliban wancan malami ka ringa nuna musu akwai wani malami shi ya haya a salafi shi ma ya ƙware a waje kaza yadda kake yi da wancan malami. sai da muka yi haka su uku ƙarshen abin da na yi masa shi ne Allah ya isa na ce in ka ƙara yin haka baka tallata ni a gaban ɗaliban shi ba ka zo kana tallata wani malami a gaban ɗalibai na ban ya maka ba ya nuna kana da wani ajanda to ɗalibin da ya ga an gano shi wala shi da kanshi ya silale da kanshi dama can akwai maganganu a bakin ɗalibai a kanshi ɗalibai sun mun magana sun ce in kore shi yace ni ba na koran ɗalibai haka nan in dai yana da mummunan manufa munafiki bai zama a majalisin malayi haya salif in munafiki ya zo majalisin in insha Allah ya mutu ba duka ba zaki a hankali zai ga wannan majalisi ba zai masa daɗi ba a hankali za a gano munafiki ne shi kuma shi da kansa zai gudu ina ganin wannan bayani da nake yi ɗaliban da suke wannan majalisi sun sani sun san wannan ɗalibi sun san irin makircin da yake ta yi har Allah ta'ala ya sa ba kora ba kaza kai yana daga cikin ɗaliban mada suke ganin na fi mai karatu da ya kowa ashe dan leken asiri ne to kuma irin wannan abun yana faruwa idan an gano ɗalibi mai cutarwa a sanar mu malami tsakani da Allah ba ba wai kawai a zo a ɓata wani malami wani ɗalibi ba kawai ɗalibi bai yi laifi ba a jingina masa karya an kama shi hakikatan munafiki ne shi in an kama shi hakikatan munafiki ne lallai a sanar da malam saboda malam ya gano wane ne wannan ɗalibi idan malam ya gano shi shi kenan kaga wannan ɗalibi duk da cewa ya tafka laifuka a cikin wannan majalisi sai kuma je yana takama wai in ana so a san sirrin ya haya a salafi a tambaye shi wai yana daga cikin wanda ya san ciki da wajen majalisun malaya a salafi to ga duwa mutumin da ka ba shi karatu shekara goma sha kuma a aƙidan ku ɗaya da shi manhajin ku ɗaya da shi shin wannan shi ne abin da zai biya karshe yanzu wani laifi ya haya a salafi ya yi har da za a je ana leƙen asiri a koma zuwa ga wajen wani malami ana ɗauko sirrin ya haya inda gaske ne cewa a hayan ya yi laifi ana faɗa to me ake so a cimma wannan ɗalibi mai yake so ya cimma to shin ya kamata ɗaya ɓangaren su yarda da shi su ma zai iya musu ligen asiri ya zo ya faɗi ƙaryen da ya faɗa ya jingina ma wanda zai jingina ma kaga shi ma ya kamata su gano wannan mutum munafiki ne tunda shi ya hayan ba dan biri'a bane balantana ya ce ya je wajen wani dan ya yi leƙen asiri ya gano firin yan biri'a. ba ni da wani illa a wajen akida masha Allah an gani ba ni da wani illa a wajen manhaji masha Allah sannan ba ni da abin da zaka ce ka kama ni da wani mugun hali wani mugun hali nake da shi wanda har ya kai wannan matakin da za a zo a yi min leken asiri har a ringa cewa an san sirri na ina fatan gane wannan to wannan fa yana daga cikin ɗabi'u na da yawa daga cikin ɗaliban Kaduna su gama karatu a wajenka sai su saka ma da mummunan abu shekara goma kana ba ɗalibi karatu to yanzu wannan karatu yana so yi albarka ko wannan karatu Dalibin na ganin wannan karatu ina zai je da wannan karatu to kuma su wayannan mutane in ya faɗi maganan sai su ce da gaske ne duk abin da ya faɗa dangane da ni misali ya fi kowa sanin sirri na in ana so a san sirri na a tambaye shi da sauransu Allah ta'ala shi kiyaye wato mahallu shahid dai kaga ansar sun koka manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ya baiwa wasu daga cikin ƙurayshawa sababbin musulunta ya ba su mai ya ba su rakuma ɗari ɗari yanzu ga zahiri ga zahiri na kai yi ma bayani a gefe kashe don Allah ka duba wannan abin da da malam wani ne mu muke wahala da shi mu ka ɗauko shi daga maka zuwa madina mu muka ba da rabu da dukiyarmu da kasanmu wajen ganin ya ci nasara cikin da'awa to kuma yanzu an zo yaƙi mutanen ma da suka yaƙe shi wajen kwana-kwanan da suka musulunta wai su ne yake ba ma da ɗari an yi ba ƙabilan shi a cikin wannan abu sai sauƙi ka gaba to cikin sauƙi in kai mai rauni imani ne an ɓata maka imani an raba ka da Allah saboda haka da aka gaya wa manzan Allah wannan abu za mu ji mai manzan Allah ya yi فأرسل إلى الأنصار sai manzon Allah ya aika da sako zuwa ga ansuwar fajama'ahum fi qubbatin min adam sai ya tara su a cikin wani bukka na ainihin jafata. annabi ya tara ansar su kadai saboda su ne abin ya shafa an gane aiki su ne abin ya shafa tunda su abin ya shafa sai ya tara ansar kawai yace bai san ganin kowa sai ansar walam yadau ma'ahum ghayrahum bai kira wani tare da su ba فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال a lokacin da suka taru su ansar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mike sai ce ma menene labarin da ya kai gare ni daga gare ku an ce kun faɗi wata magana ina so ku gaya mun me kuka faɗa faqala fuqaha'ul fuqaha'ul ansar sai wato masu masu basira masana fiqhu daga cikin ansar sai suka ce amma zauna ya rasulullah ya yaqulu shay'a amma manya manyan shugabanninmu wanda sun dade a cikin musulunci sun yi kyakkyawan fahimta gare ka ya rasulullah ba sai komai ba kun ji wannan kamar a ce waɗanda suka zauna da malam shekara da shekaru sun san halin malam sun san malam in yayi abu yana yin abu ne wanda akwai maslaha ga musulunci da musulmi ba wai yana yin abu na san rai bane to manya-manya daga cikin alfahar ba su faɗi komai ba kun fahimci wannan amma kuma ƙanana wanda ba su goge sosai ba su ne suke kus kus kus kus suna faɗin magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amma nasu minna hadithatun asnanuhu amma wasu mutane daga cikin mu masu ƙananan shekaru faƙalu ya fi Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce Allah ya gafarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yubi quraishan wa yatrukuna Zai ba quraishawa sababbin musulunta mu ya kyale mu wa ta taqdu min dima'ihim alhali takubban muna diga daga jinenansu muna nan muna yaki da quraishawa har yanzu فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه النبي صلى الله عليه وسلم يتشي فإني أعطي رجالا حديثي أهد بكفر lallai ni in ji annabi ba ya tara ansar din sai ce lallai kan ba wasu mazaje sababbin zamanin fita daga kafirci sababbin zamanin fita daga kafirci ba zade da musulunta ba nakan ba su a ta'allafuhum saboda in lalashe su ina ba su ne don me domin in lalashe su an gane ko abin su a hankali a hankali har musulunci yayi karfi a zuciyarsu shin yaya mutumin da ya fahimci addini mai kyau shin zai zargi annabi akan wannan yace wannan ganima da aka samu ko wannan faiwudin din ban ba ku ba sai na ba wa'annan sababbin musulunta na ba su ne saboda in lalashe su a hankali a hankali imani ya yi karfi a zuciyarsu karbiyyar musulunci ya zauna musu a zuciya ya zamanto ana ha maza ha mata babu wanda zai fitar da su daga musulunci shi yasa na ba su ku kuma na san ku riga kun dade a musulunci ko da ban ba ku ba ba zai zama damuwa ba kuma a ka'ida ba dole bane sai an ba ku wannan fai'u din kun fahimci wannan haiti shine annabi ya musu wannan bayanin amma tarbauna an yazhaba an-nasu bil amwal shin ba za ku yarda ba ya ku mutanen Madina ya ku ansar ba za ku yarda ba mutane su tafi da dukiya wata zahabu na bin nabi sallallahu alaihi wa sallama ila rihalikum ku kuma ku tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gidajenku ha wanne kuka fi so da a baku awaki da raguna ku tafi da shi gida wato da a baku manzan Allah ku tafi da shi gida wanne ya fi shi ne manzan Allah ya ce kaga ku dai kun tafi da manzan Allah gida su kuma sun tafi da awaki suwa suka fi morewa a wajen yan jari hujja wani zai ce wato wani nan awakin a bamu iya so daga bayan ma ji wajen manzan Allah mu da shi ku fahimci wannan ko to ya kamata mu dinga gane bambanci in an ce da a karantar da kai aƙida da a baka kuɗi wanda fi? kaga ga mutumin da ya fahimci hakikanin musulunci zai ce na fi san aqida fiye da kuɗi da a karantar da kai haƙƙin manzon Allah da a baka kuɗi wanda zai ce a karantar da ni haƙƙin a bani kuɗi tukuna daga bayan ne kuɗi na je na yi karatu ba lallai bane in kai kuɗi ka je kai karatu an gani in ka samu kuɗi kila wannan kuɗi daga nan kuma wato zaka shagaltu kun fahimci wannan aiki to manzo Allah ya nuna musu babu abin da yafi aqida babu abin da yafi musulunci kada mu ringa fifita abin duniya akan aqidar mu an gane kamar da yawa daga cikin yan Najeriya suna mutunta mutum ne akan kudin sa ba akan aqidar shi ba in kana da kudi kana da daraja in baka da kudi kai ba babban malami bane ko da kana da ilimi mai yawa ba mai ilimi kaman ka in dai baka da kokobu. to kai ka zamanto kai ba kowa bane mutumin da yake da kudade ya mallake su yana kyauta da kudaden za ta shine malamin Allah kai kuma da baka da abin da zaka bayar kai ba malamin Allah bane ake malam fa kullun yana karantar da tauhidi yana karantar da hadisi ce to hadisi zamu ci tauhidi zamu ci to ai shi ma wanda yana dan karantar ko da bai kai na malam ba ko kaga dikirin wannan shine rayuwa na jari hujja rayuwa na mutunta duniya akan lahira kun gane wannan ko to kaga tarbiyyar da manzon Allah ya wa sahabbai in har ku za ku tafi da manzon Allah su kuma ayyanta su tafi da awaki ina gaya muku kun fi kowa morewa ji annabi na'am fa wallahi lama tanqalibuna bihi khayrun mimma yanqalibuna bihi na rantse da Allah abinda kuke komawa gida da shi ya fi alkhairi da abinda suke komawa gida da shi kun bi su korewa ya rasulullahi qad rabbina kace ya rasulullahi hakika mun yarda wa qala lahum an sallallahu alayhi wa sallam sai annabi sallallahu alayhi wa sallam yace musu satajiduna ba'di satajiduna usratan shadida za ku samu wani irin babakere mai samu babakere mai tsanani bayana na fasbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam ku yi hakuri har sai kun gamu da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam annabi yake gaya mawa ansar wannan abin da na hana ku tun yanzu na fara muku tarbiyya ne an ko da misalin nan gaba an hana ku irin wannan abu ya kada ya zamanto akan abin duniya an gani hankali har ya zama to kun ja ma al'umma bala'i an gani. nan gaba ku mutanen madina za a yi mulki ba ku sannan za a yi rabon dukiya ba ku to tun yanzu na fara gaya muku ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a ina fa inni ala lahaw eh lalle ni fasbiru hatta talqaw Allah wa rasula ku yi haƙuri har sai kun gamu da Allah da wa da manzansa fa inni alal haus lalle ina nan a wajen tafki ina nan ina jiran ku mutanen Madina in kun yi haƙuri akan babakere da za a yi bayana qala anas falam yasbihu sai ana sai ce ba su yi haƙuri ba su ba su yi haƙuri ba manyan sahabbai manyan ansuwar a'a wato ƙananan da suka zo bayan su an gani wa'anda ba su habbai ba daga bayansu sun zo suna shiga cikin rikici in sun ga ana so a yi tawaye ga wani shugaba shugaban da bai kafirta kufurin bawa ba sai su fada an gani amma manya-manya daga cikin sahabbai sun kiyaye an yi daula na banu umayya an yi daula na banu abbas babu ansar a ciki an gani kuma sun yi haƙuri ba su yi zanga-zanga ba ba su hau kan mumbari suna zage-zage ga shugabanni ba sai dai in sun ga shugabanni sun yi kuskure suna yi musu nasiha su yi musu wa'azi da hikima da wa'azi mai kyau an gani ko sukan samu shugabanni gaba da gaba su je fada su gaya musu gaskiya ba sa zuwa su hau kan mumbari suna hudu ba suna kama sunan shugabanni suna zagi suna faɗin kusa-kusan shugabanni domin an yi gwamnati babu su annabi ya ce su yi haƙuri har sai sun gamu da annabi a tafkin alkausara na'am حدثنا سليمان بن na حدثنا شعبة عن أبي التياح an أنس قال an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa ya ce lamma kana yawm fatih makka yayin da ya kasance ranar fatahu makka قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش sai manzon Allah sallallahu sai ya raba ganimomi tsakanin Qurayshawa fa ghabibatil ansar sai ansar suka yi fushi suka an raba ba Qurayshawa ba a raba an ba ansar ba yaya haka قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يشي أما تربون أن يذهب الناس بالدنيا شو بلاكو يرجع mutane su tafi da duniya ba وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ku tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tarbiya yana da wuya sai mutanen da suke da karfin imani za su fahimci wannan al'amari kun gane kaga wannan hadisi an takaita shi ne wancan hadisi ne aka takaita shi anan annabi ya tara su su kadai ya mutu wannan bayani ga dalilin da ya sanya ya ba wayancan mutane shin kun gamsu suka ce sun gamsu na yi laifi suka ce baka yi laifi ba na ba su ne saboda sababbin musulunta na san ko da ku ne na gaya ma za ku iya kyale musu gaskiya ya rasu mun gamsu ba wata matsala ba matsala an gani to kaga irin wannan shubha ne to yanzu wa'annan sahabban da suka yi wannan tunani daga cikin ansar za mu ce sun yi rida sun yi laifi sun fada cikin shubaha sa shi manzo Allah bai zarge su ba abin da ya kusa musu da shubahan ne an gane idan mutane suka shiga cikin shubaha shubahan da da za a kyale su za su iya hallaka to ya kamata a zo a tara su a warware musu wannan shubaha domin kada su hallaka na'am qalu bala ce ya rasulullah wallahi mun fifita mu tafi da kai fiye da a ba mu awaki qala law salaka an-nasu wadiyan aw shiba yace da mutane sun shiga wani rafi wani kwari ko wani yanki la salaktu wadiyal ansar aw shibahu da na shiga wato kwari na ansar ko yankin su ce shi mahadan dutse da dutse ga dutse nan ga dutse nan hanya tsakanin dutse da dutse shine shi da mutane za su shiga bangaren ansar a bangaren da mutane za su shiga wani bangare to ni zan shiga bangaren ansar annabi dai ya yabe su ya kwanta musu da hankali ya warware musu ha suka gamsu hankalinsu ya kwanta suka fahimci manzan Allah ba wai son kai bane inda son kai ne ai sai ya ba Abubakar sai ya ba Umar sai ya ba Usman sai ya ba Ali sai ya ba su Talha bin Ubaidillah da wasu daga cikin manya-manyan sabiqun al-awwalun sai ya zamanto mutanen da annabi ya ba ya ba atulaka ne su wane ne atulaka mutanen da suka musulunta bayan fatawa makka an ci maka da yaki suka musulunta an gani su ne annabi ya ba ba wannan abu kaga shi ya kamata mutum ya fahimta ba annabi ba ya bayar dan kabilanci bane ba ya bayar dan wani bangaranci bane ya bayar ne don maslaha da da'awa ya bayar ne saboda ya karfafa su a cikin musulunci irin wa'annan mutane ma an ce ana ba su zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masaki wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum an gane ku daga menene wa fi riqab wal garibina wa fi sabilillahi wa fi sabil kaga ashe ana ba wa innan mutane wanda ake lalashin su ne mu'allafati qulubuhum an gani na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر عن ابن عون أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أنكر قولك أنس Allah ya ƙara mishi yadda ya ce, Lamma kana yau mu hunayi. Yayin da ya kasance ranar yakin hunayi. Iltaka hawazinu wa ma'an sai yan hawa zinawa wasu kafirai ne wasu kabila ne na hawa zinawa sai suka haɗu wa ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama ashratu alatin wa tulaqa alhali manzon Allah ya tara sojoji sojoji wajen dubu goma annabi ya tara sojoji wajen dubu goma tare da kuma yan tulaqa su tulaqa kamar yadda na faɗa su ne mutanen da bayan an yi fatawar makka sai manzon Allah ya tara su a waje ɗaya. kuma su dole kaɗin nan sun ba annabi wahala a farko annabi da yake da'awa a makka sun ba shi wahala sosai har suka tilasta masa yin hijira to lokacin da aka yi fatawa makka me kuke tunanin za su yi tunanin za a yi musu gashi yanzu dai an kama eh, su ne kuma suka cutar da annabi sosai har suka sabbaba manzo Allah ya hijira wanda daga cikin su akwai Abu Sufyan akwai dan shi Muawiya mai kuke tunanin za a aikata ga irin wayannan mutane kisa ko kisa sai manzo Allah yake ya ku mutane bayan ya tara su gaba daya mai kuke tunanin zan aikata a gare ku Ka ce alkhairi ya ya rasulullah an gane ku ya mutumin kirki dan mutumin kirki jikan mutumin kirki ya kaza ya kai ta dai yaban kai ta yaban shi bayan sun gama su a tunanin annabi bayan ya sauka da kan mumbari zai ce duk abin da ya musu kai sai ce musu izhabu fa an tumu tulqa ku tafi dukkan ku gaba ɗaya an sake ku an gani suka ga annabi ya musu wani irin karamci wanda ba taɓa tsammanin za a yi musu ba to dukkan su gaba ɗaya suka musulunta to shi yasa ake kira su an gane wannan ko to ne yan shi'a ke cewa wayannan mutane sun musulunta ne da suka ga kan bindiga sun ga takobi ne tunda sai da aka kai ƙarshe an ci su yaƙi ba su da wani yadda za su yi suka musulunta musuluncin su ba na gaske ba ne irin su abu sufiyan haka yan shi'a ke faɗa haka ainihin sayin kutub yake faɗa a cikin littattafansa an gane wani ko to su wayan nan gaba ɗaya irin karamcin da annabi ya musu sun musulunta wato bayan an yi fatawo makka manzon Allah bai kama su da abin da suka aikata ba na ainihin adawa da yaƙi da suka yi ga musulmi da musulunci kamar yadda na ce daga cikin wanda ya fi su gaba ɗaya daraja shine abu sufyan sannan sai muawiya sai suhail bin amr sai safwan bin umayya sai ikrama bin abi jahal muna jin labarin ikrama baban shi ne abu jahal wanda yana daga cikin mafi girman adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sai ya musulunta an gani to irin wannan da ya musulunta in yana gaban ku za ku iya zagin baban shi gashi da ya musulunta sai kuma ya zama to dalibi sahabi na gaba gaba a majalisin manzon Allah ya tsaya ya rike musulunci da kyau yanzu za ku iya zagin baban shi a gaban shi in za ku yi maganin baban sai kun ga baya saboda maslaha na da'awa kuma saboda lalashin shi yadda baban mutum yake makiyin Allah in kuna zagin baban a gaban yaron akwai nau'i na cin mutunci ina ba san gano wannan in za ku yi magana kan baban ya zama to yaron baya nan in ko kuna faɗa kamar kuna nuna yaron shi da banza bari a faɗa yi abin da zai yi wannan ba maslaha a cikinsa an gani ikrama bin abi jahal da kuma haris bin hisham wayannan su ne kadan suna da yawa dole kafin to duk wayannan fa sune annabi ya ba raquma dari dari ya kyale mutanen da suka dade suna hidima to inda da kuke tunani jama'a da manzon Allah da manzon Allah guda biyu ne kamar yadda yake ce ni yanzu malami ne da karantarwa mu biyu ne ko mu uku ne ko mu hudu ne wannan zai iya barin wannan majalis ya koma wancan majalisin daga an dan bata mai rai kaɗan sai je kulla duk sharrin da zai bata ya koma can bangaren yadda ɗaliban Kaduna suke go ya dan fara karatu wajen malami kai sai ka rasa ma wanda laifi aka yi masa ko inda ɗalibin da malaman suna da yawa da wallahi sai dai kawai annabi ya ga kul an koma wajen wani annabin bai faru kai ne ka hana mu raƙuma ɗari ka ba wasu ai kenan, ba mu ba majalisinka wani ya fi ka kirki ya fi ka dattaku ya fi ka ma an annabtan shi ma ya fi naka wallahi ina ba gano wannan sai ya zama to annabi ne guda daya in ka bar shi kayi rinda kana barin shi ka zama arni diga ce ai da mun kaji an ce ɗaliban juna, ana maganar jariyar ne alal galib ana nufin mafi yawan akwai na kirki sosai laisu sawara yanzu ku za a ku daga cikin su ana nufin irin ɗaliban nan da suke da mugayen halaye da wani da wani da wani wanda za su zo su mori malami shekara goma shekara goma sha biyar sai su ce da wa aka haɗa su ba da shi ba bari su zanzage shi su koma wajen wani malami sai su koma suna yabon wannan malami suna zagin wannan wanda nan gaba shi wa malamin bai hankali ba sa koma kan shi kun fahimci wannan to irin su muke magana wanda in na fara wallahi irin wayannan suna cikin zuciya na in na fara lissafa sai lissafa talatin ɗaliban da suka yi mun makirci a majalisi wani ma in na gaya muku inda ya koma za ku yi mamaki wani ma wajen masu mazhaba ya koma har ma sai gashi nan an cewa shi ne babban malami a cikin su ga wani dattijo shi wallahi ko dalibi ne wanda mun shekara 20 da shi sai gashi ya zama sojan haya illahi lalli yayi karatu a waje na fiye da shi duk karatun da ya samu ma kusa a waje na ne amma daga baya sai gashi yana babban malamin mu malam wane kuwa ne sai kowa na mamaki kace malam ko mabarki ne ba dalibin ka bane wannan har yana raddi to wannan kaga ai akwai mamaki sai ka yi tambaya wani laifi aka yi masa wani ɗalibin ma ba abin da ya taɓa haɗa kare shi kawai za ka ga ya zare ne kawai sai ka fara jin bama su. ka ji abin da baka taɓa jin labari a duniya ba ana cifan ka da shi ina fatan gano wannan kuma daga baya sai ce mu 'yan salafiya mu 'yan salafiya alal jada kai ɗan salafiya alal jada a kaddara ma malaminka ya maka laifi me aka rubuta game da yin hakuri da wautan malami a cikin littattafan salaf an yi magana kan hakuri ga wautan malami ko ba yi magana ba akwai inda aka ce malami in yi maka wauta ka tsallake ka koma wajen wani malami kana zage shi wannan salafiya ne ballantana fa abinda aka maka kai ne ka kirkiro sharrinka don kana da wata ajanda misali ku bance ni to kaga nan wajen manzon Allah shi kadai ne ba manzanni da yawa shi kadai ne inda da manzanni da yawa ko da yake ansar ba ma musu irin wannan zato na wayannan dalibai masharanta ba ma musu wannan zato ba zai yi musu bar manzan Allah su koma wani waje ba na'am fa adbaru yawa sai suka juya qala ya ma ashagal ansar eh wato su dinnan dubu goma da kuma yan tulaka sai suka juya an gane ko sai annabi ya ce ya ma'asharar ansar ya ku taron ansar don su ansar su ne suka yi complain cewa manzan Allah ya hana su ya ba dulaka ya ku taron ansar kalu labbaika ya rasulullah wa sa'adai suka ce labbaika ya rasulullah wa sa'adai amsawanka ya rasulullah labbaika nahnu bayna yadayk suka ce amsawanka muna nan gaba gare ka ya rasulullah فنزل sallallahu صلى wa sallama وسلم فقال sai annabi ya sauka sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana abdullah ni bawon Allah ne ana abdullahi wa rasuli wa rasulu ni bawon Allah ne ko manzansa ne fa nahazama al mushrikun ana nan sai mushrikai suka suka wargaje su ainihin hawa zinawa sai suka rushe fa a'ta tulaqa wal muhajirin sai ya ba ainihin tulaqa ya ba ko muhajirin walam yudil ansara shay'a manzan Allah ya ba tulaka kuma ya ba muhajiri amma bai ba ansar wani abu ba qalu sai suka ce fada'ahum fa dakhalahum fi qubba qalu sai suka dan yi guna gunaguni a gefe an gane shine ma'ana qalu sai suka yi maganganu a gefe sai wasu daga ciki masu ikhlas suka ga in an yi shiru akan wannan magana ba a gaya ma annabi ba zai iya zamantowa matsala an gane ko a lokacin nan kai suka ba da shawara ya rasulallah gafa abin da yake yaduwa ka ware wasu mutane ka ba su kuma wayannan mutane ba su yi gwagwarmaya yanda ansar suka yi ba ka kira ansar ka wayar da su shi kenan abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kira su fa adkhalahum fi qubba sai ya shigar da su cikin wata bukka فقال سيكي أما ترضون أن أن يذهب الناس بالشاة والبعير شن بذاكو يجبا mutane su tafi da awaki da kuma shin ba za ku yarda mutane su tafi da awaki da raƙuma ba wa tafahabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ku tafi da Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي لو تلك الناس واديا da mutane za su shiga wani kwari wa salakatil ansaru shi'ba sannan ansar su ma suka shiga wani kwari laqtartu shi'bal ansar ansar suka shiga wani yanki tsakanin dutse da dutse da na zabi yanki na ansar ka duba irin yaban da manzon Allah ya yi ansar na'am حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ناس قتادة wato ya karɓo shi kuma daga anas dan malik al-ansari yace jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama nasan min al-ansar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara wasu mutane daga cikin ansar فقال bi قريشا حديث أهد بجاهلية ومصيبة لن قريشا sababbin zamani ne da jahiliya da musiba ba su daɗe da fita daga jahiliya ba ba su daɗe da ainihin fita daga musiba na kafirci ba don ba musiban da ya fi kafirci musiba Wai ni a rattu an ajburahum wa ata'allafahum eh, manzo Allah yake ce ma su Lallai, lalle shawa, sababbin fita ne daga jahiliya sababbin fita ne daga musiba ni din nan wato na ba su wa'annan wannan awaki ne da sauransu saboda ni a rattu an ajburahum ni ina so in gyara su ina so in daura musu in daure su daga karaya in gyara musu matsalolinsu wa aka allafu kuma ina so ne in lalashe su kenan mutumin da ya musulunta ana iya lalashe shi da kuɗi har musulunci ya karbi a zuciyar shi an gane ko ba a yi ta bashi kuɗi ana bashi kuɗi har ya zo ya kama ƙasa ya zama to babu abin da ya so a zuciyar shi kamar musulunci amma tarzauna an yarje an nasu bi duniya shin ba za ku yarda ba mutane su koma da duniya wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila buyutikum ku kuma ku koma da manzon Allah zuwa gidajenku ba za ku so haka ba qalu bala kace za mu so haka ya rasulullah qala law salaka an-nas wadiyan da mutane za su shiga wani kwari wa salakatil ansaru shiba su kuma ansar su shiga wani hanya tsakanin dutse da dutse wannan wajen ya fi tsukewa wannan wajen akwai wahala a cikinsa da talabtu wadiyal ansari aw shibal ansar da na shiga ainihin kwari na ansar ko yanki na ansar حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال عن كربوتك عبد الله يتشي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة هنين عن أنس بن مالك نويشي حدثنا ما ينكر حدثنا محمد بن بشار بن حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون ne kuma gashi حدثنا محمد بن بشار حدثنا بندر Abiza to wannan kuma yana yana can gaba ne ni nawa ni nawa حدثنا محمد بن بشار gashi nan kasa حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن انس بن مالك نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kara masa ya dai ce lamma kana yawma hunayn yayin da ya kasance ranar yakin hunayn aqbalat hawazi wa sai kabilan hawazinawa kafirai suka fuskanto annabi da su da kabilan gasfan wa gairu da wasu su bi na'amihim wa zarariyahum suka fuskanto bi na'amihim wa zarariyahum sun fuskanto da dabbobinsu da kuma zuri'ansu wato mana sun koro dabbobinsu da matayensu da 'ya'yansu saboda kada kowa ya gudu idan ka ce za ka gudu matanka na kallon ka 'ya'yanka na kallon ka za a yi ma dariya saboda haka shi za ka koro da mata da yara da waye har da dabbobi ma Wa sallallahu alaihi صلى a shagatu alafin wa min al-tulaqa tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai runduna dubu goma sannan akwai runduna daga cikin sababbin musulunta yan tulaka fa adbaru an sai suka juya daga gare shi hatta baqiya wahda har ya zama to shi kade wato lokacin yakin wani abu ya faru shi ya sa suna ta alfahari suna cewa mu dai yanzu ba za a iya rinjayen mu ba saboda yawan muna da yawa mun fi karfin kowa yanzu wa yawma hunainin iz a'jabarkum kasaratukum falam an ankum shay'a wa zaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin shine abin da ya faru da ranar yakin hunain Allah ya taimake ku lokacin da taron jama'an ku ke ba ku sha'awa kuna jiji da taron jama'a kuna ganin yanzu in dai saboda yawa ne ba zai yiwu a samu nasara a kanmu ba an gani to sai Allah ya nuna muku ba yawa ba ne ke kawo nasara wa man nasaru illa min indillah nasara daga wajen Allah ne in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum man zal ladhi yakhzulukum min ba'di an gane wannan ko to saboda haka sai ya zama to musulmi sai Allah ya jarabe shi ya sa musu tsoro suka juya baya amma kuma har ya zama to annabi shi kadai ya rabu fanada yawma idhin nida'ai sai annabi yayi kira a wannan rana kira guda biyu lam yakhlit bainahuma bi cudan ya tsakanin su ba ya kira ainihin muhajirun ya kira ansar nam iltabata an yaminihi faqal ya waiwaya bangaren damansa sai ya ce ya ma'ashar ansar ya ku taron ansar qalu labbaika ya rasulullah abshir sai ce ya labbaika amsawanka ya rasulullah albishirinka ga munan kusa da kai nahnu ma'ak muna tare da kai ya rasulullah sai kara ƙara waiwayawa gefen hagu mai kara cewa ya ma'ashar al-ansar ya ku taron ansar ina kuke qalu labbaika ya rasulullah abshir nahnu ma'aka wanka ya rasulullah ka muna tare da kai wa huwa ala baglatin bayda alhali manzo Allah yana kan alfadari alfadari fara fara alfadari fa nazala fa qala sai manzo Allah ya sauka sai ya ce ana abdullahi wa rasuluhu. ni bawon Allah ne ko manzon sa ne fa nahazama al-mushrikun za mu a wannan karatun kuwa yiwu bari mu tsaya nan ko sai eh, mu tsaya mu dawo hadisin kawai na wa alaikum salam a kamar irin su abubakar ai sun gamsu in sun gama Allah ya ba wa yannan sun san dalili an gani in karatu ya ishi kuma ka fahimci malamin ka da kyau na san abin da ya sa malam yayi kaza wanda kuma bai fahimci malam ba ko yana da ajanda zai yi amfani da wannan shubuha ya ta kawo rikici cikin al'umma kun fahimta ko shine wa alaikum salam. eh na'am wallahi in kun ga makircin da ake mun inda ina gaya muku wannan na fara faɗa ne saboda wasu abubuwan da ke faruwa in dan haska muku abin da ke faruwa amma abubuwan na da yawa saboda ba ma so a samu rabuwan kai shi za ka ga shiru kama abin ya fara kaiwa ana so a yi rugurugu da mutunci na ƙarƙashin ƙasa yanzu abin da ake so mutunci na ake nema a hankali a cire mutu wannan salafiya mutuncin ya haya a salafi sai zama wani malami ne guda ɗaya kawai ke da mutunci kaga idan ban kare kaina ba akwai matsala kare mutunci daga cikin zaruriya sai kamsa akwai tsare mutunci to ba zan yarda a mun kisan muke ba sai sa a hankali nake dan jeho su kaɗan kaɗan zan da jeho muku makirci masu makirci kaɗan kaɗan wallahi kariya nake yi don lalace an cutar da ni an cutar da ni kai ana makar cutar da ni ga wa'inda suka sani yana da wuya kaga ɗalibin da yake wannan majalis yana zagin wani malami na salafiya sama ni ana zagi na kuma ɗaliban salafiya suke zagina, kuma da yardan malamin su ni ban tarbiyyantar da ɗalibai na su kama sunan wani malami su zaga ba in kuma na tarbiyyantar da Allah ku gaya mun a yaushe na taba nuna muku malam wani ba na san shi ku zage shi malam wani muna azawa da shi ku taya ni azawa da shi na taba kiran ku ina gayyatan ku ku taya ni azawa da wani malami ni kare nake mu kare muke abubuwan mu abin da ya faru da ni da malam wani to amma wani malamin in yana yi zai zo ya kira ɗalibansa ya shigar da su cikin al'amarin kuma ɗalibin bai fasan abin da ya faru ba zai shiga faɗa ya tsaya kare malamin shi malamin ka ne mai gaskiya ko shi ne mara gaskiya ba a sani ba kai dai kana son malamin ka duk abin da ya gaya ma gaskiya ne saka ni ban zo na kira wani ɗalibi in ce ba ni kariya ba ni kadai ni kadai gayya ka gane wannan wa'annan da suka cutar da ni in dai suna kan wannan mummunan abu ya zan yafe musu in sun tuba sun bar abin da suke ci wallahi zan yafe musu amma ma za mu kuna cikin wannan ɗabi'a na munafinci ana amfani da su su yi wa malami ƙarya su yi malami yarfe su zubar da mutuncin malami to wallahi maganan ya biya bayan na fatan gani dole ne, haƙƙina shi ne ana yafe min ya nemi yafiya misali yanzu zan kawo muku waɗannan da suka mun shari da ramadan yanzu ana samun su a gefe cewa suke yi a wasu daga cikinsu dama ba malam ya haya bane wani mutum ne ya faɗa kaza to kin da kusan ba malam ya haya bane wani ne ya faɗa ku zo ku ba malam ya haya kuri mana ba su bana hakuri ba kuma a haka shedan zai ci gaba da musu hudu ba in ka tare su kace to da kun ce malam ya haya ne har da rantsuwa a'a to ai abin ne yanzu an gano an yi kuskure in an yi kuskure to ai ga wanda kuka yi masharri ku zo ku sanar da al'umma ƙarya kuke yi da ku da malamin ku eh yau a inda suka yada nan za su yi kaza an gano wannan kotu kaga irin wannan abu to kaga ya kamata irin da mutane su ji tsoron Allah masu yada sharri da propaganda wajen hada kan malam wajen sa malamai ka ba da raba kan yan salafiya wa alaikum assalam ni kula ba ta cewa abubuwan jama'a na kuma ɗalibanka ni dai ban san kowa da ake shi ni ban ba za mu ji daɗi sai ga malamin tattara jiya daga kasafin mutane kuma idan mutanen mu ka samu ni na ganin kan kasa duk da dai sun san cewa sai su amma sun kasa zuwa sun sani ko eh ka rubakin zire shi fa munafiki wani lokaci ba yana ganin abin da ya yi daidai ne a faman zuyina lahu so amalin fara ahu hasana to wala akwai mutumin da mummuna abu yake amma yana ganin kan daidai yake inda suna ganin ba kan daidai suke ba ba zai yi ka karantar da ɗalibin shekara kaza ba ba abin da ya taɓa haɗa karshe ba duka ba zagi ba kaza ka zo ga yana ta gurgoma ba mabawai inda ma a ce wani abu ya faru sai ya zama shubaha babu abin da ya faru tsakanin karshe kawai yana faɗa yana fushi ne da fushin wani kuma wannan abin da ya gaya masa ya yarda da shi bai binciki ɗaya bangaren ba akwai adalci sannan idan malamai na salafiya suna faɗa mai ruwanka iyayenka guda biyu suna faɗa bai kamata ka yi ka zo ka goyi bayan mamarka ka zo kana zagin babanka ko ka goyi bayan mamarka kana zagin babanka ka goyi bayan babanka kana zagin mamarka ko kuma kai kokarin sasantawa tsakanin su kaga salafawa guda biyu suna faɗa aqidar su dai manhajin su daya sai ka zo kai ma ka taya wancan malami sharri domin a ɓata wancan malamin wanda riba kake so ka samu kuma karatun da kai a ina ka ajiye shi kaga wannan ya nuna ka zamanto dan hizbiya ka tashi daga dan salafiya ka zamanto dan hizbiya kana goyon bayan wani bangare ba tare da dalili ba an gane ko Allah shi kiyaye to za ka magana cewa wai haduwa da kazamai su suka mai da kansu kazamai mutumin da ya mai da kanshi kazamai kuma ai shi sa ka gane ina bayani saboda in kubuta tsakanina da Allah Dalibi da wani da wani da wani da wani ban taɓa faɗa da su ba ta kusa ko ta nesa gano ma wanda muka samu ɗan hayaniya da su saboda wani dalili wanda kowa ya san dalilin Galibin kaga ina hayaniya da wani akan gaskiya ne kuma in na gaya ma kai ma dole ka gamsu ina fatan gani Allah ya taimaki malam ga wani tambaya assalamu alaikum Allah ya taimaki malam duniya da lahira malam menene dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana shan ruwa a tsaye kuma ya sha a tsaye to wasu malamai sun ce ai shan ruwa a tsaye da manzon Allah ya hana ya ce khilaful aula wato in ka sha a tsaye babu laifi amma barin shi shi ya fi amma wani uzurin yana iya kama ka sha ruwa a tsaye za a iya samun wani bukata wanda zai kama ka sha ruwa a tsaye ko kama su ko wani dalili an gane wannan ko zai iya yiwuwa wurin da za ka sha ruwan akwai cunkoson jama'a ba zai yiwu ka zauna ba ko dai wani dalili kun san dai manzon Allah baya yin abu sai da dalili mun sani ko ba mu sani ba insha Allah a gaskiya ina buƙatar dama wallahi da Allah ba yana taimako na ba ma kirkin da suke kullawa wallahi ko dutse sai ya fashe in kana makaruhum litazula minhu aljibal wallahi ma kirkin su wallahi ko dutse zai iya fashewa saboda za su kulla wani ƙarya da wani sharri ko kuma kamar yadda zaka yahudawa sun shiga cikin sun zo wajen annabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar wa qulu akhirahu za a tura wasu ɗalibai a ce ku je a tura yahudawa wajen annabi ku je ku musulunta farkon yini daga baya ku zo ku yi ridda sai ku ce mun shiga musulunci mun ga musulunci ba shi da kyau waye fi mu sanin musulunci duk da mun shiga mun zama to ƴan gaban annabi amma mun gano ba shi da kyau shi yasa muka rabu da annabi kaga wannan zai zama shubuha wanda zai sa mutane a ce in kuna so ku san waye annabi kuna ku tambayi wa'annan mutane ai sun musulunta daga baya suka gano addinin annabi ba shi da kyau suka bar shi shi ma wannan dalibi. ai gashi ya zo wajen malam ya shekara kaza inda malam na da dabi'a mai kyau ga wannan dalibi bai rabu da malam ba tun da kaga ya rabu da malam ya koma wajen dattijo ai shi ke ya nuna ya nuna ai dattijo shine mutumin kirki kaga anan wajen sai kaga ana ta kokarin bata malam ana so a zama malam da mutunci karkashin ƙasa ana sassaka sai wani ya ce ai irin wannan magana ba maganar bidiya bane don wani abin da ya ce irin wannan magana ba na midiya ba to na menene a ba munafiki ba shi fahimtar shi ne shi ba munafiki ba shi yana ganin da an yi a gefe to ai mutanen da ya sa aka samu aka yi makirci sun fi talatin wasu na Kano wasu na Zaria wasu na kaza wasu na kaza garuruwa daban-daban wasu na Kaduna idan muka yi mitin da wasu mutane muka bar wasu yaya ba canza ba amma in na fito na yi bayani a midiya yanzu da na yi bayani a midiya na kano sun ji na zariya sun ji na gari kaza sun ji to kaga tun da na yi kaga kowa yin suna cewa layi malam gara da kai bayani mu ma mun dauka gaskiya ne an muna cewa me yasa malam yayi haka wallahi bayanin ya zama mun alkhairi har yanzu ban daina samun bayani ba har yanzu wallahi har yanzu wani zai ce wallahi malam ai bayanin da kai da ramadan din nan wallahi malam mun yi farin ciki saboda mun yi rikici da wasu ɗalibai sun ce mana wallahi haka malam ya haya yake to yaya to so naka wannan wannan bayani nawa ya zama dole gaskiya a yi hakuri na yi ne dan in kubutar da mutunci na saboda wasu mutane za su ɗauka da gaske ne to kuma duk abin da ya shafi mutuncin malami dole ya kare zan ba misali a gurguje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi sai ga masu shi ta zo safiya ta zo bayan sun gama fira sai manzo Allah ya raka ta da ya raka ta cikin duhu sai wasu daga cikin sahabbai guda biyu suka ga annabi cikin duhu da mace kace subhanallah ga annabi da mace bai tunanin ku to sai suka ce subhanallah ga annabi mu sauri mu wuce kada ma kada ma mu bari ya gamu sai manzo Allah ya ji wannan murya sai ya kira su ku zo ku zo ku zo ku zo kun ga manzo Allah da kyale ba me sa bai kyale ba saboda shi buha ne da kuma kariya ga mutuncinsa sai manzo Allah ya ce ku zo ku kalle ta ga sanan Safiya inna ha Safiya bintu Huyay ku kalle ta mata ta ce Safiya kace ya Rasulullah ta ma baka yi magana ba yace a'a inni khashitu an yaqzifa Allah an yaqzifa shaytan bi qulubikum sharran ina tsoro kada shaytan ya jefa sharri a cikin zuciyanku shi yasa ya zama dole in kare kaina yaya ka ga amurin shi ba to haka yake duk abin da zai zubar da mutuncinka kaga wani na so ya zubar kai wato ka kau da kai ka kau da kai abin ya gagara to ka fito ka gaya wa mutane gaskiyar al'amari wannan shi ne na a kwarai da gaske in ka ji abin da zai iya rusa da'awa ko zai zama to ana so ne a zubar da mutuncin malami ya zama in yana wa'azi don shi malami ba malanta shine mutunci in ba mutunci ba malanta da zarar malami mutuncin shi ya zube duk wa'azin shi da fatawan shi ya zube in shi'a da yake masharanta ne da yanke ba sa son a ringa karɓar ruwayar sahabbai ya suka yi sun yi ƙoƙari su yi kace-kace da mutuncin sahabbai idan aka yadda sahabbai mutanen banza ne to duk ruwayansu ya zama na banza idan aka yadda malami mutumin banza ne har aka aka kulla mai shari ya amsu to duk abin da malamin ya faɗa ƙarya ne to me zai gaya mana wani salafiya zai gaya mana ai malamin salafiya guda ɗaya ne a Kaduna shine malam wani an gani to kaga gara a fito fili a faɗi gaskiya kaɗan kaɗan kaɗan wannan gaskiya zai ta fito da muhimmai din wanda nan san zai zama maslaha don kuma kariya ga mutunci shine eh ɗalibai suna da gudunmuwa mai girma na farko in an kawo sharrin malami na farko ku ce ƙarya ne sannan na biyu ku ce abinda musulunci ya ce an ce zannu bil mumini na khairan ku yi zaton alkhairi ga muminai in dai ka san malami mutumin kirki ne baka san shi da wani dabi'a na banza ba sai kaga ana so a jefa mata dabi'un dabi'un banza farko ka ƙarya tashi, sannan ka yi kace kace da mai wannan magana ina ganin ka ahlus sunna kana bata darajar malamai ko me yasa baka faɗin irin wannan ga malamin ka malamin ka ma'asumi ne mu daina zagin malaman mu wa'annan su ne malaman da muke ji da su malaman salafiya ne malaman kaza idan wani abu ya haɗa malami da malami in baka sasanta ba kada ka zamanto mai lalatawa in wani abu ya haɗa malami da malami aikinka ka shine sasanci in ba za ka iya ba ka koma gefe ka yi addu'a in ba za ka iya ba ka zamanto mai raunin imani a abu iman ka yi shuru to wayannan ba za su yi shuru ba yanzu akwai wani zuwa ya yi ce wallahi sallah wannan matsalar da yake faruwa mu ma abin na damu sai na ce mai ƙarya yake yi bai sa na ce ƙarya yake duk wanda kaga ya karkata zuwa ga wani malami guda ɗaya kuma yana sukan wani malami kuma yace abin na zamu shi ƙarya yake mutumin da abin ke damu shine wanda shi yana so a sasanta an gani ba wai yana karkata zuwa ga malami guda ɗaya bane yana ba wannan laifi ya yabi wannan ya ba wannan laifi ya yabi wannan in kaga mutum na wannan munafiki ne shi wallahi abin na damu to me yasa baka zuwa majalisin wani yayi rida ne wane da kake zuwa wajen shi dan salafiya ne eh menene laifinsa in ma yana da laifi dama an ce sharadin zuwa wajen malami karatu sai ya zama azumi shin laifin shi ya kai matakin da za a ce ne gaba ɗaya in har yana da shi ballantana babu laifin da ya muku Ku fahimce ne ai to wannan shine abin da ya kamata ɗalibai su aikata kada su yarda wani ya dinga kawo musu maganganu kullum sai dai ya karkata bangare ɗaya ya soki bangare daya ya yi bangare ya kuma yake haɗin kai yake so wannan munafiki ne eh alaikum salam eh. yana da kyau daga bayani ko sharan fajiri yanzu kamar ni yanzu ya za a iya samun mutanen da suka yi ta manganin ramadan din nan ta yaya wala a ce maganin ya yi yawo fiye da nake zamani na ɗauka magana ma bai wuce dan mutane goma ko ishirin ba wallahi inda aka yaɗa abu kai kafin ma a yaɗa sai da aka zauna aka yi miki an mun zai ci kaza ana so ai kuka ni ban san abin da ne wa malam wani ba malam wani yanzu abin ya kai matakin da yanzu har wajen hakimi yake kai yana cewa a hana tafsiri abin da bai faru babu alama na abu to kuma kaga dole ka tauka yawa malami ya kamata a jajanta wa malam wani wallahi ba a kyauta mishi ba to ba ka yi bincike ga ɗaya ɓangaren ba ka yi da wannan ko dan ma ba fashe da kukan ba ko dan ma ba fashe da kukan ba ala ko abin da zan ringa yi kawai kafin yi magana kawai sai ta kuka kuna bana hakuri abin wallahi akwai ban haushi kwarai da gaske ɗalibai mafi girman mutanen da ke yaɗa wannan barna wallahi ɗalibai ne kuma ɗaliban nan su ne masu karkata ɓangare ɗaya ba tare da wanda dalili ba kowa an ka same shi zai shirya ƙaryen da zai shirya ne inda za ka tambaye shi dalili wallahi ba shi da shi Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk